أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يمتي نكالاتا ashirin da ashirin daidai ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abakar zuwa madina na da shekaru 1443 wanda kuma aka yi daidai da 22 ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya kamar yadda aka saba a kowane mako na talata muna darasin hadisi inda muke karanta wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم أنك تراها صفر sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bara har zuwa sallama kai kace kana ganin sa lafar bargayi Muhammad Nasiru bin albani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a darasin da ya gabata idan ba manta ba mun yi ainihin wato darsa na dogaro da hannaye wajen tashi har muka ce bayar da karga shi bayanan sai yau Allah ya kawo shi ko mun karanta mu amsa darasa biyu cewa shari'a ta zo da shi annabi yana dogaro da hannunsa ya danna kafin ya miƙe gona hadisi da za a kawo cewa annabi na tashi kai tsaye muka ji cewa hadisai ne na ƙarya abu wani hadisi ba da ingantacce annabi na irin wannan tashin saboda haka wannan abin na sa hannu a dafa ko a dunkule shi ya tabbata annabi yana yi an fahimta har muke kuma bayansa wajabcin karanta fatiha a kowace raka'a sannan mun yi tahiya da zama don tahiya din darasi a kan abin da ya shafi motsa hannu a zaman tahiya an fahimta ba a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a shafi na 139 tare da sabon darasi shine wujubu tashahhud al-awwal wajibcin yin tahiyya ta farko wa mashru'iyyatu du'a'i fihi da kuma halaccin wato yin addu'a a cikin sa ko kuma zai iya zama wannan tashahudu tsani ne kila kuskure ne tunda mun yi tashahudul awwal a wancan baya ko ina fata muna fahimta wannan shi zama to a tashahudu sani ne shi zama kuskuren bugu a kai don mun mun yi na farko suraka wannan sai kokari mu gyara wujubu tashahudu sani wajabcin yin tahiya ta biyu wa mashru'iyyatul du'a fihi da kuma halacci ko shar'ancin yin addu'a a cikin tahiya din shafi na 139 an ga wajen mana ce sun makana sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara'u fi kulli raka a ta yi tafiya sannan annabi alaihi salatu wa Salam a kowace raka'a biyu a cikin salloli masu raka'a hudu yana yin tafiya yana karanta tafiya an gane kamar yadda hadisin musulmi ya zo hadisin abu awana ya ce wa kana awwalu ma ya takallamu bihi inda al'ada sai zama farkon abin da annabi ke fara furtawa lokacin da ya zauna shine qada ah, yana zama na tahiyan ne at-tahiyatu lillah da haka yake fara yana zama at-tahiyatu lillah kana fahimta ba shi shiru yake koyi wani abu ba a ah, yana yin at-tahiyya kana idza nasiha fi rak'atayn al-ulayayn ya kasance ma idan annabi ya manta ta tahiyar harkoki biyun farko to yasjudu sahu yana yin sujjada ta sahu sharaf kanwa wa kana ya'muru biha har ma annabi yana umarni da ayi ta ita irin wannan tahiyya din ya kulu yakan ce idza qa'adtum fi kulli rak'atayn idan kuka zauna a kowace raka'a biyu fa qulu ta kuce at-tahiyatu lillah har zuwa ƙarshe wal yaktakayyar ahadukum min addu'a'i a'jabahu ilayhi kaga wannan shi nuna ana yin addu'a an fahimta sai annabi ya ce wal yatakhayyar me ahadukum addu'a'u a'jabahu ilayhi kuma ɗayan ku ya zaɓi addu'ar da ta burge shi yayi shi ne da'adar su ta fi son ta kai kai ta addu'a Allah ya baka azumi kai ta addu'a Allah ya baka yaya kai ta addu'a Allah ya biya maka bashi kai ta addu'a Allah ya sa ki jarabawa duk abin da burge ka kawai addu'a bayan kai tayya malam ce fal yad'u Allah azza wa jalla sai ya roki Allah bihi da wannan abin da irin addu'a da salal addu'a in ka so ka dinga cewa اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير kaga siga ce ta yaban Allah a wurin addu'a sai ka faɗa ka roki Allah da irin wannan abin ka faɗi bukatun ka ka zo ka ce اللهم أنت الذي خلق السماوات والأرض وتقول كن فيكون قولك الحق وأنت على كل شيء قدير إذا كثر كوكما اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد اللهم أنت الصمد الفرد الأحد الذي ليس قبلك شيء وليس بعدك شيء هو ليس دونه شيء أنت الأول وأنت الآخر وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت هكذا يقول أخي يسوع ki ta fada ka koda Allah in ka ce Allah wannan mata ya budurwa nan Allah ka sa ta zama mata ta Allah ka sa ta soji misali na ba Allah ka sa jaraba wannan in ci Allah ka sa in yi nasara a kare Na na'am in kai ba Allah dole da ba kai ba Allah kai ba annabi salati kuma yana da kyau sai daga cikin lafiya addu'a yi wa annabi salati kafin mutum ya faɗi bukatarsa to shi ne annabi ya ce mutum ya zaɓa addu'a da ta hurge shi yau Allah da ita ne za a biya ya daɗe ba kila ba su gama ba a tashi eh gaskiya ne ko da ma ba tare da ko da da liman ɗin ne sai ka ɗanyi abin da ya samu aka yi faɗin addu'a kai tsaye ya halitta ka ma'ana ka fara da addu'a kai ke faɗin bukata tun da daliman ne zai miƙe kana gama tahiya ka fara Allah kudi kudi kudi kudi kaga shine boka to kudi sulus eh za ka yi fara ai shine ma abin da ake so mai kyau kenan ka fara da Allahumma ko da ya rabbi an fahimta yana da kyau sai ya rabbi Allahumma a fara ƙasanta malin ya ce wafi lafzi wani lafzi ya ce ƙulu fi kulli jirfatin a tahiyya annabi ya ce kowace zama da ake yi ku faɗa a tahiyya a cikinta ba na dara koyi biyu wa mara bihi a musu salatu kuma annabi ya umarci wannan da ya bata salarsa kama ta kaddama alifan kamar yadda bayani ya gabata a baya wa kana sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuhum tashahhuda annabi ya kasance yana koya musu tahiyya at-tashahhud kama yu'allimuhum surata min al quran kamar yadda annabi yake koya musu karatun sura a cikin qur'ani to haka yake koya masa habbai tahiyya ina fata ana fahimta yace wa sunna abin da yake sunna shine ifa'uhu toye wannan karatun tayya ba bayyana ba za ka gana at-tahiyatu lillah az-zakiyatu a boye ta yanzu kowa za ga an yi shiru ana zama, amma kowa na yin tafiya kaga a ɓoye ashe shi da ce abin da ya fice a ɓoye ta wasu sunna shine boyewa kada ya bayyana a yi ta asirce ina fata ana fahimta to na ji za su wani zai fitan da ya ga ta hiyar ta ciko kaza to gashi na gaban mu haka komai ka yi shi a limanci sai ya shi shahud sigogin tahiya tana da siga siga ba iri ɗaya bane hasan ba kala ɗaya bane wa allamahu sallallahu alaihi wasallam anwa'an min sayyid tashahhud kuma annabi alaihi salatu wasallam ya koya wa sahabbai nau'i nau'i na tahiya an fahimta na farko daga ciki shine tashahhud ibn mas'ud tahiyya na abdullah dan mas'ud qala yace ku sarar yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ne ya karanta da ni tashahhudi wato tahiyya an gane ku yace kuma wa kaffi baina kaffaihi kuma wallahi hannuna na tsakanin kafukan hannunsa tafin hannu na kan tafin hannun annabi san da ya koya ya kama hannu yana kai Allah gode maka amma zamanin samu mun kazo wallahi muna cikin karba ya fi dadi daga garin annabi sallallahu alaihi wasallam har karwaito hadisi kira an ce an wani an wani a an ibrahim ni da ai da dadi sahibu rasulullah ce an ibrahim radiyallahu anhu haɗari akwai dadi musamman a gabo karshen duniya mana. kana ta fama da korona ta hana komai a ya sun muna son annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ba mu yi aiki irin nasu amma muna fata Allah ya haɗa mu aljanna bisa soyayyar da muke musu haka da daɗi an koya masa hannu da hannu fa yadda ka san irin kamar yana cewa gata na baka ita ne ko ba ka bari tun da yanzu a gaya maka ba, ka aka kama hannun kuma ake faɗa maka a ce ga yadda kan ana cewa an baka abin ne ka je ka dinga yin ta Ya ce kama ta surata ƙura. Ya ce wallahi kamar yadda yake koya mun sura cikin qur'ani shi ba wurin annabi kawai koya abdullahi dan mas'ud kuma wani abdullahi dan mas'ud da kike gare ta shine mai an ƙaramin jiki ana fahimta kafa ku ɗan musulunci yana da ma'ana ba wai ɗan su ba yana da ƙori ɗan siriri haka ɗan mutum ne ɗan lange-lange shi ne shi ne hausa masu sai mutane suke mai dariya saboda sun ga kafafunsa ƙorinsa sun gan su ‘yan musulunci ‘yan sirara kamar kai suna ta yara ah, da mai dariya annabi ce kai kasar hakuna ko ta ajabuna min duk ake kuna mamaki ne kuna dariya saboda shirantaka ko kankantan kowaransa kowarinsa da muke gani annabi ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa sun fi nauyi sama da dutsen uhudu a wajen Allah ranar tashin alkiyama kowarin abdullahi dan mas'ud shi yasa ma malamai suke ce ashe ya nuna ashe har mutum ana aunawa ranar tashin alkiyama har mutum ake aunawa za a yi ka auna ayyukanka sallah kana shan kwana ka ci sallah an sa sauran ba muka gubi a cikin waje aka wuce a can duba sauran amma sai aka sallah akwai matsala sai an duba azumi sai an duba aikin hajjinka zakka kana yi girmama iyaye tausayin na ƙasa gaskiya rubu amana da sauran wani abubuwan duk sai an duba su gida a kasun nan ka sai an duba da sai a ga duk komai ya kan kan kan sai a dauke ka kai kan kan gaba ɗaya sai a saka ka a cikin ni irin na Allah a kai za a auna kai kan kan in akwai tsoron Allah da imani da gaskiya sai ka ga mutum ya sha kawai amma in dai akwai matsala fa shi ka wani wuri za ka yi annabi kita za ga mutum ya kai ya kai yawo a wajen mulki da sarauta da iko da isa amma wallahi ko fifikin sauro bai kai nauyi bai kai nauyin fifikin sauro ba ranar ba nauyinsa ta gano a shefa nauyin ma fa da annabi ke magana fa duka na imani ne Abdullahi dan Mas'ud din nan wannan kafafun nasa a ce wai gashi haka yake irin ɗan ƙaramin mutum nan ne mai ƙaramin jiya ka sa akwai irin wayannan mutane an fahimta kai ka yanzu kai shiru ce ga kamar wane da wane kamar wane da wane duka ka san wasu masu irin ɗan ƙaramin jiya ka ɗan keke kai ma fa da gaba da baka da zama zai daga ɗan haka ne irin mu ya irin suwa na'am ala umar wanne wanne mala umar security mala umar security gidan to kaga shi ma yana yin jikinsa a yi ko ba haka ba yana da karamin jiki akan wasu da yawa a cikin mu amma ko ni jiki shi ma amma kai aka rabu kalla ka gan kama sha Allah tabarakallah bishop bin baz da ya gaisa da wani wani malami tunda makaho ne kish ma haka yayi yana gaisa irin sarbu juna din nan sai ya ce masha Allah kamar giwa ita ce kullu hura anta kullu ce ita kaga <laughs> ya ga hannun su duka ya buda ne kai ka saba hongin din mutum kadan ya kadan haka da hannun ka kadan gawo mutum sai ni gaba daya hannun ya buda bai ma iya zage shi ba kai duk karanci ne gaba daya sai kai ta tsoron Allah <laughs> da gani to ai shine irin wannan to kaga yana da bawaki fushi ka gane kankantan jikinsa shi abdullahi dan masu wata rana lokacin suna maka abu jahal ya kama shi su kai ke imani da allah ko kai ma ka bi ya cakko shi janyo sa kawai sai ya hada shi da bango ya ya shi da bango sai da ki kusa ya buga mai a kunne kunnan sai ya buga da bango ya zai ce ga alamun yanayin jikin kankancan da sauransu yadda ya bagula kanta shi ya ɓula masa kunni ya buga da jikin bango wallahi sai da aka zo aka cimci, musu yadda suka sha wahala wajen kawo mana irin wannan addini addinin kallai ke kuma an fahimta to haka ko aka yi kusa abin da ya faru da aka zo yakin bada sai ya rama yaran nan da suka karshe ba wasu yara guda biyu sun kashe shi ba kowa zo zan annabi yana cewa ya kashe shi bai ce duk sun kashe da ya zo ya same shi a kwanci da kanshi da cikin na jikinsa sai ya da wuya an fahimta yana so ya ja gawan zane ya fito da shi ya yi nauyi kuma shi da zai yawa kawai sai ya haɗa kan shi ya ɓula kunnuwansa ya sa mai igiya da kasha yake ji a ƙasa kamar mota yara a kai to labi ya ce ya ɓula maka kunne a maka sai ma yanzu ka ɓula masa kunne ka fahimta ka rama wancan abin da ya maka ka gani abdullahi dan masu kenan ina fata muna fahimta to wannan sahabu shi fa annabi ya koya wa tahiyyar nan hannun annabi tafin sa na cikin tafin hannun shi suna rike da juna ga abin da ya koya masa ku saurara ku at-tahiyatu lillah an gani lafuzan kala-kala ne da riwaya shi sa mala suna nau'uka ne sigogi kaga tun a farkon tafi din ma nan yanzu ce maka siyabu tashahhud siga siga na na tahiyya yace masa at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu kuna ji assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin an gane ku zuwa daidai nan zan mai mutasu in at-tahiyat lafazin tahiyat gaisuwa ne wato dimbin gaisuwa su tabbata ga Allah salati daɗaɗa ma'ana da daɗaɗan abaibai duk su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai annabi da rahamar Allah da albarkarsa amincin Allah ya tabbata a gare mu da mu da bayan Allah na ƙwarai musuwa ba suka ce saboda mala'ikun da ke tare da kai kai da mala'iku kake muku addu'a amince ya tabbata gare ku na Allah anan malam ba ta kare ba saboda anan gurin magana da zamu faɗa baya cikin hadisi shi kan ce zuwa daidai nan ana fahimta za mu ɗora maganar harshen tafiyar to anan cikin fasan ku kalla sai malam ya ce fa innahu idza qala zalika idan mutum ya faɗi wannan magana zuwa nan asaba kunna abdin salihin fis sama'i wal ard wallahi duk wani mutumin kirki yake sama ko kasa. wata halitta ta Allah da yana kirki in shi na kirki ne to wannan amincin da salatin da aka shafe shi shi ta musulmai suna wa junansu addu'a a cikin sallah amma me yasa kullum mu ne a cikin murana in za mu taɓa matsalar za mu taɓa tana da faɗi sosai mu ake kashe ko mu muke kashe kanmu duk harka na ci bayan mu ne nesa bayan kalli wannan addu'o'i ba kalli kalmomin nan kuma ingantaccen hadisi ne annabi ya faɗa ba abin ce to duk wani mumini mai tsoron Allah bawa na kirki to za ka shafe shi a ci gaba idan ya ce zuwa wa ala ibadillahi salihin sai ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuma shaida lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzan Allah ne an gane ko to anan ma sai ce wa huwa baina baharanaina an gane wannan ko a lokacin annabi yana tsakanin mu inji abdullahi dan mas'ud muna ganin sa falamma qubiba an gane a lokacin da annabi ya rasu faƙulna sai muke cewa daidai gurin da ake ta assalamu alaika ayyuhan nabiyu sai muka kuma muna ce assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata ga annabi ina fata ana fahimta idan ƙarshen ta yin daidai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ana fahimta wannan ita ce tahiyya ta farko malam ya fara kawo sigarta a su tahiyarwa عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بس هي سيغا التشهد ابن عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عبد الله an abbas ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yi allimu yu'allimuna at da kama yu'allimuna as-surah min al-qur'an annabi yana koya mana ta tahiyya kamar yadda yake koya mana tsora cikin qur'ani haka ne kuma annabi ya kasance yana cewa ku ji wannan iskola gaban bambanci ta da waccan التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله على تهيا ko gaisuwa masu albarka salati daɗaɗa sun tabbata ga Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabin Allah wa rahmatullahi wa barakatu da rahmar Allah na albarkarsa salamun ko assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin aminci ya tabbata ga bayan Allah na kwarai wa ashhadu an la ilaha illallah babu wa ko ashhadu an la ilaha illa allah na shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu ko babu abduhu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kawai na shaida cewa lalle annabi muhammadu manzon Allah ne fi riwaya abduhu wa rasuluhu ya zo da cewa manzansa ne ko bawansa ne sai take ce siga kawa ta abdullahi dan abbas na uku a tashahud ibn umar tahiyya ta abdullahi dan umar eh wa'annan guda uku su ake cewa abadi su salat da su uku sukan kara da na hudu shi da abdullahi anwa zubair ina fata ana fahimta amma waɗannan uku su ne manya su ake magana da suka shi a bari da ke talata masu ruwaito hadisi da su ne waɗannan guda uku da abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar ina fata muna fahimta ƙarshe abdullahi dan zubair yaro ne su gama a saka shi cikin nan kafin wayannan ma'ana sun girme masa kai ya ci abdullahi umar an rasulullahi sallama annahu ala fi tashakkur ya ce a tahiyya at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu gaisuwa da da da su ga Allah wai masu ko salati da da da tahiyya masu yawa da salati da da da assalamu alayka ayyuhan nabi abincin Allah ya tabbata a gare ya kai annabin Allah ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da kuma rahmar Allah qala ibn umar abdullahi ɗan umar yake cewa zittu fiha sai na kara a ciki wa barakatuhu an fahimta ya kari a ciki ina fata ana fahimta amma anan malam ya yi wata magana Ya ce waɗannan ƙare-ƙaren da aka yi guda biyu na ziyara ta nisa bai ta ne fice ana nabi wannan tsarin guda biyu wallahi dukkanin su a tabbata suke cikin sa ta hiyyan manzon Allah walam ha, ibnu umar min indi nafsihi abdullahi dan umar ba shi ya kara abin da kansa ba inji albani yace abdullahi dan umar ba shi ya kara yana cikin tafiya da wa hashahu min zalika ce. Allah ya tsare shi ma bai kara wani abin da bai ciki إنما أخذها an غيره عن غيره من الصحابة الذين رووها عنه صلى الله domin akwai su sahabbai da suka ruwaito kai tsaye daga annabi. dan da shi abdullahi da abbas eh, da shi abdullahi da umar da kuma wannan ƙara, da wannan ƙarin da ake magana fa zada da ha shi ala alata shahulihi sai shi ya ƙara kalmomin a cikin nashi tafiya allabi sami a hukumin da ya wasallam bashara wanda ya ji daga annabi kenan wanda ya ji kai tsaye daga wurin annabin babu wannan ƙara amma an samu wanda suka ruwaito daga annabi da ƙara sai ya ƙara shi ne ke sa sai na ƙara saboda amana amma ba wai dan babu su bane a cikin gida malam yake cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihi amincin Allah tabbata a gare mu da bayan Allah na kwarai ashadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah nan ma Abdullahi dan wure ce zikriya kamar yadda ne wancan bayanan haka abin yake duka ina ƙara-ƙaran guda biyu ya ce wahadahu la sharika lahu shi kai bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuma shaida lalle annabi muhammad ba wa sani ko manzon sani tahiyya ta hudu da shan hudu abi musa al-ash'ari tahiyya ta abu musa al-ash'ari ana nufin riwayar ne fa ba wai kowa na da kalan nashi ne daban shi kadai ba kowa riwayar da ya yi wakilci qala qala rasulullahi abu musa yake cewa manzo sallama ya ce wa idza kana inda alqa'da idan annabi ya wurin zama na tahiyya to falyakum min awwali qawli ahadikum ya zama tun daga farkon zaman dayan ku yace at-tahiyatu tayyibatu kun ji at-tahiyatu at-tayyibatu gaisuwa daɗaɗa. da salloli ko da salati da Allah ko su tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi rahmatullahi wa barakatuh da rahamar Allah da albarkarsa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah su tabbata a gare mu kuma bayan Allah na kwarai wa ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la ba kuma shaida babu an bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lalle annabi muhammadu bawan Allah ne ko mun sani saba kalimace kun su kalmomi ne guda da kai ga sanan ta hiyatu su ne guda nawa su ne ta tahiyya su ne ta tahiyya waɗannan kalmomi da aka ainihin wato ji su guda bakwai an gane ko sai ta hiya ta umar ɗin kansa a tashahu da umar ibn khattab radiyallahu anhu كان رضي الله nasa يعلم الناس التشهد وهو mimbari a nan salama ya kasance yana koyawa mutane ta hiya alhalin yana kan mimbari An gane ko? Annabi yana kan mimbari yake koyawa mutane ta hiya. Ya yana cewa, qulu ku rika cewa at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah ko at-tayyibat assalamu alayka har zuwa ƙarshe ma'ana ku rika cewa gaisuwa mai yawa su tabbata ga Allah tsarki da tabbata ga Allah daɗaɗa su tabbata ga Allah amince tabbata a gare ka ta wannan annabi ma'ana har zuwa ƙarshe مثل تشهد ابن مسعود كتم كتم تهيات عبد الله بن مسعود na shida a tashahuda aisha tahiya tana na aisha Allah ya kara mata yadda قال القاسم Muhammad. محمد القاسم بن Muhammad yake cewa kanat aisha ta tu'allimuna tashahuda da aisha ka kasance tana koya mana tahiya wa tushiru bi yadiha tana kuma nuni da hannunta wa taqulu har ma tana cewa at-tahiyatu haka tana daga hannun tana nuna kamar tana demonstration at-tahiyatu gaisuwa at-tayyibatu da'a as-salawatu salati az-zakiyatu haka kuma suma lillahi dukkanin su tabbata ga Allah assalamu ala nabi aminci Allah ya tabbata ga annabi yace ila akhiri har zuwa ƙarshe tashahhud ibn mas'ud wannan dai tahiya ta abdullahi ibn mas'ud yake ita aka fara kawowa da magalibi to kun ga waɗannan sigogi da yadda suke kuma ya halatta kowace ka aiki ita in yau kai wannan gobe kai wancan in wannan sallar kai wannan gobe ka ta kai wannan to misali idan ka iya tunowa ba ko baka haddace ba shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai kai wacce ka iya tunda da dukkanin su sai inganta daga annabi to ya halatta kowanne kake da iko kai in dukkanin in kuma wani sashe ne na ya halatta da abin da ya zo da shigogi mai yawa to malamai suna cewa ana so a rika yi a rika tabowa harkar kamar ka ce ma ɗaya kawai ka ce mu kala da to daga nan na wa alaikum salam eh eh eh amma wannan cewa assalamu alaikum ba laifi ya inganta duk wannan abin shi shine yasa ake dogara da shi in ka lura da akwai amma shi ya faɗi cewa san da yake da rai ga abin da yake cewa amma da bai da rai kuma jin jikin wa yana cewa haka amma da duk wanda aka faɗa ya tunda da ya inganta Allah shirye da to sai a salatu ina kallon darasin ne kamar yana da kawo shi zai ishe mu ko a tsaya a mu a yi. ko mu karanta shi da sauri da sauri tunda ai kamar da lafiyar mu ne as-salatu ala an-nabi wa mawdi'uha wa siyaguha yi wa annabi salati da inda ake yi wa annabi salatin da sigogin yadda ake wa annabi salati a da muhimmanci Allah ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal ghayrihi annabi yana yi wa kansa salati a tahiyya a tahiyya ta farko da wani tahiyyan ma da na biyu wa sanna zalika li ummati ya kuma sunnanta wa ta sai mai tahi mai salati an gane ko haitu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi ta yadda ya umarci al'umma salafi masa salati bayan sun mai sallama shi sa an ziyara kabarin annabi in ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kuka ce assalamu alayka ya rasulullah sai ka ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad har zuwa ga shi ka mai salati ana fahimta wa allamahum anwa'an min siyagi salah alaihi kuma ya koya wa sahabbai nau'i nau'i na sigogin yi masa salati na farko shine kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi an gane ku ya Allah kai da tsira da salati ga Annabi Muhammadu da iyalan gidansa da ainihin wato matansa da 'yan gidansa wato zuri'arsa ya ce kama sallaita ala ibrahim kamar yadda fi salati ga annabi ibrahim innaka hamidun majid lallai kai wato abin godiya ne kuma abin kodawa ne abin ɗaukaka barik ala muhammadin ya Allah ka yi albarka ga annabi muhammad wa ala ali baitihi kuma ka yi albarka ga iyalan gidan annabi muhammad wa ala azwajihi kuma ka yi albarka ga matan annabi muhammad kama baraka ala ibrahim kamar yadda kai albarka ga matan kai albarka ga annabi ibrahima innaka hamidun majid lalle kai Allah madaukakin sarki abin godiya ne ko abin yabo ne ina fata ana fahimta wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam haka annabin da kansa yake siga ta farko kenan siga ta biyu yakan ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kuma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kun ji wannan wacce ce irin taka ta farko ko ta biyu ta ce irin taka to bari mu karasa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ko wa ala wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya kaji wannan شهود اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على على محمد النبي الأمي على النبي الأمي معناه النبي اللي بايع يسر ربطه وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذا هو النسيجة سيتبير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كذا لدي سيغو جنة تشدى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبقى لك أرشيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد ولن نسول السيبوي لنوكا تشهدي Allah maɗauki sarki ya mana jagora Allah mu dauki sarki ya bamu ladan abinda mu karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah mu dauki sarki ya yafe mana sai tambayoyi ok za a kira sallah fa na manta abuwan to bari a kira sallah ya so sai abun nan